الرحمن الرحيم قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الإمام ابن رجب يكي تشيوا فمن عرف قدر السلفي دو وان دي سمت أي مغباتا عرف أن سكوتهم أما سقطوا عنه zai san cewa shirin da suka yi a cikin abin da suka yi shiru min zuhubil kalami na nau'ukan maganganu wa kasratil jidali da yawan jayayya wal khisami da musu wa ziyadati fil bayani da kuma ƙari a cikin magana ala miqdaril haja fiye da yadda ake bukata lam yakun iyyan to ba sun yi bane a matsayin ba su da abun faɗa ba sun yi bane a matsayin su gwarawa ne ba su iya magana ba wala jahalan sannan ba wai sun yi shiru bane akan ba su sani ba wala kusuran ba wai gazawa ba ce idan ka san matsayin magabata sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina to za ka gane cewa shirin da suka yi akan wasu abubuwa baka ji sun yi magana kansu ba to ba sun yi bane a matsayin sun gaza ba wai ba su iya magana ba ne ba wai ba su sani ba ne a'a sun yi haka ne wa inna ma kana wara'an sun yi haka ne a matsayin takatsantsan da rayuwa takatsantsan da tsoron khashiyatan da tsoron Allah washtighalan amma la ubi ma yanfa sannan da shagalta game da abin da bayi da amfani zuwa ga abin da ke da amfani shi yasa suka shi yasa magana sai kaɗan magana shi an kaɗai yanzu jibar Al'imamul bukhari maganganun Al'imamul bukhari guda nawa za ka samu in yi babi sai ka maka nassi shi kenan ka huta shi yasa karatu a cikin littafan magabata ya fi ba da tarbiyya fiye da littafan 'yan baya littafan 'yan baya maganganu sun fi yawa a ciki amma littafan magabata su tsantsar hujja da bayani tsantsan hujja da bayani kenan a ciki so da kama gabata ka ji ba su yi magana kan abu to abun bai da amfani ne kuma sun tarbiyyantar da mu akan haka kada ka riƙa magana akan abin da bai da amfani wa sawa'un fi zalika daidai ne a cikin wannan kalamuhum fi usulid dini maganganun da suka yi a game da tauhidi sune usulid dini wa furu'ihi da kuma fiqhu shine furu'uddin rassan addini in an ce usuluddini ana nufin tauhidi da aqida idan an ce furu'uddin ana nufin fikihu wa fi tafsirin qur'ani da kuma tafsirin alqur'ani wal hadisi da hadisi kaga ba ba tafsirin magabata bane irin tafsirin da zaka ga an zo ana yi wai sai an fassara maka daha sai an fassara maka alif lam mim sai an fassara maka hamim sai an fassara maka yasi ba tafsirin magabata ba ne magabata abinda aka ruwaito a wajensu idan sun zo in waɗannan wajen suna cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah kada ya san abin da yake nufi da su kuma dama ibn abbasin ya ce alqur'anu ala arba'ati wujuhi alqur'ani gabaki ɗaya tafsirin sa fuska hudu ne fuskoki hudu ne fuskoki hudu ne akwai وجه لا يؤذن كل بجهله akwai fuskar da ba za ka ce baka san fassarar ta ba kana musulmi baka san fassarar qul wallahu ahad ba wuta mutum zai shiga wannan la yu'zaw kullun bi jahlihi ko ka ce la yas'u muslima jahluhu bai kamata a ce musulmi bai sani ba sannan wa wajhun ta'rifuhu al-arab fi kalamiha sannan akwai fuskar da larabawa sun san ta sun san wannan a maganar su ta'rifuhu al-arabu fi kalamiha in ka faɗi laraba sun sani wannan bai buƙatar zurfin ilimi duk larabi in kai balarabe ne zaka iya sani ko in ka koyi larabci zaka iya domin suna faɗi a kauli suna cewa innamal arabiyyatul lisan abin da ake nufi da larabci shine ka iya magana da baki ba wai fata bace mun gane ai to akwai irin wannan yanzu misalin abinda abinda larabci kai tsaye ba ka bukatar sai an maka wani abin nan ba wani bayani boyayye a ciki eh? misali yanzu a ce a ce ka ce qul a'udhu bi rabbil falaq ka san me falaq me falaq fitowar safiya ko to ka gani balarabi ya san falaq kul a'udhu ya san kuma a'udhu ya san kul duk balarabe zai iya fassara maka kul a'udhu birabbil falak haka min sharri ma khalaq ka zan ma khalaq din ai ya halicci dan adam ya halicci har da gwano har da abin nan menene sunan shi abin shi gwano an ce bai cizo na ji wani karin magana ana yi a tallar siyasa wai gwano baka cizon kowa haka ne gwano sai wari kawai yake da shi bai cizo to me yasa yake da warin warin ma da damuwa bai kamata a siffanta wani da gwano ba kin yana wari an ce kuma bai jin warin kanshi sai dai a ji to kaga kaga shine wannan sannan akwai wajhun la ya'lamuhu illa al-ulama akwai fuskar da malamai suka sani kawai sai ka je gaban malamai sun maka tafsiri domin akwai fuskoki da yawa sai a maka tarjihi إذ هما في الغار إذ يقول إذ يقول ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كاغون زي كاجي واي ثانية اثنين ما لم يسمى تفسيري سيأتي مك أبو بكر سنن هدو shine ma la ya'lamuhu illa Allah akwai tafsirin da baka isa ka san fassarar sa ba daha me fassarar daha Allah ya san me yake nufi da daha amma harfa ne Allah yana ma kafaran lokacin da na yanzu ma masu jin sun san larabci in sun isa ga hurufu ga alhuruful hija'iyya nan su dauka su yi su qur'ani su kawo kwatankwacin qur'ani shi yasa sai Allah ya bude alif lam mim mun ka gani ko har ma la illallah to in wannan tafsirin da magabata suka yi shiru game da shi suka ban ma Allah kada ya san me ake nufi to wanda ya zo yana cewa shi ya sani zai fassara ai alif lam min hamza din ai Allahu ne lamun din kuma wai almalaku jibril mimun din kuma muhammad wai fassara maka wannan da wai kuma sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai ka ji an sa mutum sunan muhammadu daha la ba sunan annabi sallama ne. to wa sawa'un fi zalika shine yace wal hadisi da hadisi karancin maganar magabata a wasu hadisai wa fi zuhudi hakanan karancin maganar su a zuhudu war raqa'iq da abubuwan da suke tausasa zuciya waɗanda ake tunatar da mutane Allah da su sune ar raqa'iq Walhikam da kuma hikimomi wal mawa'iz da wa'azoza wa ghairi zalika da makamantan waɗannan mimma takallamu fihi waɗanda suka yi maganganu a ciki to idan ka ji ba su yi magana kan wani abu ba to ba sun yi bane a matsayin ba su sani ba a'a abin bai da amfani ne shi yasa suka yi shiru abin da bai da amfani kai kuma me yasa zaka zo kana magana kan abin da bai da amfani da abin da bai da amfani kai shiru ka bace ومن سلك سبيلهم دون دي بحن يمغباتا فقد احتدى ولا يا شريا ومن سلك غير سبيلهم دون دي كما دباتا يدباتا سبا ودخل في كثرة السؤال ليش جت كن يوان تنبيه دباتا دا أمباني إذن تنبيه هو النمة من ديزي إن الله تعالى يقول الرحمن على الأرش استوى كيف للسواء يعني ما هو مالك يجي مثلا والسؤال عنه بدعته la azunnuka illa sahiba bid'ati yace akhrijuhu a fitar da shi aka kama shi aka fitar da shi daga majalisar al-Imam Malik rahimahullah wa yace kai tambaya kan irin waɗannan abubuwan ba su da amfani wal ko kuma a zo ana ta bincike mai yawa wal jidali da musu wal qili wal qali da ce ce ku ce an ce ka ce irin waɗannan magabata ba su ba ruwansu da waɗannan in ka bi hanyar su kenan ka huta fa in i'tarafa lahum bil idan duk da kayi surutu wanda su ba sai ba amma duk da haka sai ka ce a'a sun fika wa ala nafsihi bin naqsi yace kuma mutum ya tabbatar ma da kansa cewa shi tawayayye ne kana haluhu qariban to wannan yanayin sa ya zama mai dan sauki qariban nan ai ta halal amma wanda bayan ya ta surutu sai yana jin ai mu ma mun fi magabata ko ya ce suwa fahim rijalun wani harin rijalun ce don sun faɗa mu ma za mu iya faɗi a ina kai magabata su ne rijal kai kuma an tummina rimal kai ya rairayin ƙasa ne fahim rijalun wa antum rimalun su ne mazaje وقد قال إياس بن معاوية تديدك من يمن يما لبيع الإمام إياس بن معاوية يتشي ما من ahadin babu wani mutum la ya arifu aiba nafsihi wanda bai gane aibin kansa ba illa huwa ahmaq wace sai ya zama wawa duk wanda bai gane yana da aibi ba ka gano aibin kanka yadda kake daukan madubi ka gano kana da wani abu ka gaggoje to a rayuwa ma ka rika ɗauka kana sa madubin ƙwaƙwalwa? kana gano me aibinka in ba ka ba mutum ya zama ahmaq ya zama wawa kila lahu sai aka ce masa fama aibuka to me aibinka kala kasratul kalam yace yawan magana yawan magana shine aibi na kaga ya da yawan magana da yake yi bai kai ga magabata ba magabata na kwarai su ba su da yawan magana ba su da magana da yawa amma sai fa'idoji a cikin maganganunsu to ya ce shi aibinsa shi ne yawan magana yana da yawan magana yawan magana nan hatta fa irin wanda muke din nan ta yawan magana kai ta yawan magana a karatu dole sai ka faɗa abin da ba haka ba duk wanda mutumin da maganganunsa suka yawa kamar mai yawan fatawa ne me yasa zan buga muku wannan misalin sayyiduna ibnu abbas radiyallahu anhuma me yasa zaka ga an fuma fatawoyinsa na kabi a cikin fatawar sahaba an fi yin fatawoyin sayyidina abdullah ibn abbas raddi saboda me annahu aksaru as-sahabati futiya shi yafi kowa yawan fatawa a cikin sahabbai to haka ka'ida take haka ka'ida take in dai ka fi yawan magana ha me yasa zaka ga an fuma waɗanda suka me yasa aka fuma albani raddi a wannan zamanin a shekul albani Allah ya ji kansa me yasa aka fuma masa raddi akwai wani ya rubuta tanaqudati tanaqudati al-albani al-wadihat fi at-tasih wa at-tad'if ha الرد على الألباني غاسنا ديوا سبو دمي أكثر aksarar tasnifa shi ma ne فقصر gududu عليه أو faƙasurar gududu عليه me yasa aka yi ديوا raddi da yawa سوى annahu kasurat fatawi saboda fatawoyinsa suna da yawa amma wanda na shi kaɗan ne fa ai na ka gani shi ke to ka gan ka kalla ta wani janibin za ka ga kamar matsala ne ta wani wani zum ko sai ka ga alkhairi ne amma tabbas duk wanda ya yawaita wani abu ya yawaita rubutu ko yawaita magana sai an fi masa raddi duk wannan za ku iya kawo kwakwa a kwakwalen za ku iya kawo su da yawa za ku iya kawo su har a masu waɗanda suke na zamani da 'yan garinku duk za ka iya kawo yanzu a kwakwalwarka duk mafi yawanci wanda kaga an fi musu raddi to za ga kuma sun fi yawan magana amma wanda bai da magana da yawa da wuya a masa raddi ba a ji ba ya faɗi to ina za a masa raddi waɗanda suka tuno lokacin da aka yi rigimar ruƙuya a zariya ta zafi har da nan ta jin ɗin akwai malaman da baka isa ka ce ga abin da suka ce a game da rukuya ba sau daga sai dai waɗanda suke ruƙuya suke raddi ko wanda ba su yi suke suka sai dai su soke su ta wani bangaren amma ba za su ce ga abin da suka faɗi ba ko tambaya aka musu ba su ba da amsa yanzu na kwakwalwa ta ina ganin mutum su da yawa wanda na san su ba za ka ce ga abin da suka ce ba tunda abin ce ce ku ce yawa a ciki to in wannan akwai shi akwai kuma mutane su kuma wasu sai su yi maka hukunci su ce cewa ka hau katanga zai ce ai ba a gane ra'ayin shi ba Je jemage ne to kaga kan nan ma baka tsira ba saboda ba za ka tsira daga mutane ba ka nemi yardar Allah amma dai abin da nake son ku gane shine dalilan da suke jawo a kuma mutum raddi Sune ne yawan maganarsa ko kuma yawan rubutunsa ai rubutun ma magana ne wa in da'a li nafsihi al-fadla idan ko bayan ya yawaita hutu kuma ya ji a ransa cewa shi yana da falala waliman sabaqahu an-naqsa wal jahla ya danganta tawaya da jahilci zuwa ga waɗanda suka gabace shi ya ji cewa shi ya kuma gabata bina. mubina to ya ya bata bata wa wa وخسر na aziman sannan kuma ya taɓe taɓewa wacce take mabayyaniya bayan ya zama mai yawan surutu abinda magabata ba su yi ba sai ya ji a ransa ai da yawan surutu nan nasa ba shi ya fi magabata misali sai mutum ya ce alimamu malik faga baki ne mu wadda ya rubuta littafin shi kenan mu wadda to ni gani alhamdulillah ina da littafai na rubuta mujalladai sun kai nawa misali ka ga me idda'a li nafsihi al-fadla amma wali man sabaqahu an-naqs wal jahla to shine sai ce faqad balla dalalan mubinan wa khasira khusranan mubina aziman mai girma وفي الجملة ما لن يتشي أدن ولده ففي هذه الأزمان الفاسدة أتكن وطنن زمن لكن وطن تكر سلالاتي باب لي في إن ونن إبارة duk da dai asali zamani zai lalacewa sai dai yan cikin shi su lalace to majazan ana cewa zamani ya lalace ana nufin ne ana nufin yan cikinsa ai shi yasa al-imamu annawi yana da babi ko a cikin riyadu salihin ko yace babu al'uzlati inda fasadi zamani ai inda fasadi ahli zamani zamani baya lala ya ƙuluna zamanu bihi fasadun hukum fasadu wa ma fasadin zamanu suna cewa zamani ya lalace zamani bai lalacewa su suka lalace نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجعنا ko walaysa ya akulu lahma zibin wa ya akulu na ba'duna ba'dan iyana haka Imam Shafi'i yace yace suna aibanta zamani muna aibanta zamani shine wani shi kuma yace na'ibu shababana wal aibu fina wa mali shababina aibun siwana sai matasa sun yi laifi sai su ce mu ce sun yi laifi mu dattawa sai mu ne ke da matsala to shi shine ce zamani bai lalacewa sai dai yan cikinsa su lalace yan cikinsa suke lalacewa to shi ne malam ce a waɗannan zamanin nukan namu da mutanen cikinsa suka lalace in ma an yarda insani suyi an ya kuna aliman inda Allah ko dai mutum ya yadda a kan kansa an ya kuna aliman inda Allah ya zama masani ne shi a wajen Allah Allah ya san kai malami ne ka yadda da haka ka ji a ranka cewa Allah kake son yadda kai masani shi ne aula ko aula yarda ko kuma ya ki yadda illa an ya kuna inda ahalin zamani aliman sai mutanen gari sun yadda cewa shi malami ne ko ne ka yadda Allah ya san cewa kai malami ne ko kuma kai mutane kake son su san kai malami ne fa in radiya bil awwali idan ya yadda da na farkon shine ne an ya yakuna aliman inda Allah ko falyaktafi bi ilmi Allah fihi to ya wadata da ilimin da sanin Allah da ya masa tunda ya ce Allah yake son ya san shi ne ilimi ne ya san Allah to ya wadata da wannan wa man kana bainahu wa bain Allah ma'rifatun duk wanda ya kasance a tsakanin shi da Allah akwai sanayya iktafa bi ma'rifati Allah iyyahu to ya wadata da sanin da Allah ya masa ka wadata da sanin da Allah ya maka shi ke wa Mallam lam yaghda illa bi an yakuna aliman inda nasi wanda ko ya kiyarda shi sai mutane sun ce shi malami ne shi da khalafi qaulihi sallallahu alaihi wa sallam to zai shiga cikin faɗin annabi sama da yake cewa man talaba ilma duk wanda ya nemi ilimi bi yubahi bihi ulama'a dan yarkan malamai takama yana fankama a cikin malamai ya rika nuna musu da an haɗu sai fito da wata sabuwar mas'ala wanda za a yi jayayya a kanta a ce ce ku ce a kanta kuma mu a irin bakaken fatan nan fa wani littafi za ka zo da shi kana ganin kai ka karanta ba mai shi ya bai shekara talatin a ƙasar da aka rubuta shi an ci an ci an ci an ci an ci ya gama ma tsufa littafin kai sannan ya zo maka kuma sai ka zo kana rigima kansa wallahi littafin ya tsufa kila ma mai shi ya rasu wanda ya rubuta littafin ya rasu yanzu wanda zai ɗauko maka littafin a shek ahmad muhammad shakir misali shi yanzu kila ya mallake su yanzu yana rigima yau a shek ahmad muhammad shakir shekarun shi nawa da rasuwa a shek rashid riza duk malamai ne na sunna ka ɗauko littafin suka ce shekarun su nawa da rasuwa in ka ɗauko ko a shek sai sabi shi ya rasu ma baya baya ko sauran malamai sun daɗe da rasuwa to kai kuma sai yanzu littafin ya zo maka sai ka karanta sai ka ce allon baran sai an yi rigima akan wannan kuma kila ma su ba su ce abin da kai kace ba abin da kai kake faɗa ba haka suka fahimce shi ba kai ne dai da ƙarancin larabcinka sai ka fassara shi a haka kace ai dole kuma haka za a yi sai ta rigima kuma ka ce labudda an kuma duniya wala taqaudu ga ba daidai ne irin waɗannan abubuwan kurakurai ne au ya bihi sufaha ko kuma ya rika jayayya da wawaye kaga masu wawa masu jayayya wawaye ne ba mai jayayya ce wawa yasa Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam fala tumari fihim illa mira'an zahira abin da ya bayyana a filiya za a tattauna a kai gaskiya ake son a kai zuwa gare ta to ba laifi a tattauna amma abin da ka san ba za a kai zuwa ga tattaunawa ba to magabata sun hana tattaunawa da waɗanda ka san ba za su fahimce ka ba za ka fahimce su ba illa a ƙara gaba da ƙiyayya da juna in mutum ya zo maka da irin wannan sai ka ce wane do Allah ka yi haƙuri muna da zumunci muna da zumunci kuma dukkaninmu muna fatan Allah karɓi abin da muke yi do Allah ne haƙuri kan mu tattauna da akan waɗannan matsalolin za su tayan mana da ɓacin rai za su bata maka rai ni ma su bata min rai kuma shi nan kila wani abu kuma ya zo ya kulli a tsakanin mu mara daɗi ko wannan matsalolin siyasar da ake kakka tattauna da wani wani ya zo yana goyon bayan kaza shi nan ya kyale ka da fahimtar ka shi nan kila abin da ya hango daban kai ko abin da ka hanga daban shi nan menene sai ka yi musu da yayi musu da kai ya ce zai fahimtar da kai wanda yake goyon baya mutumin Allah ne to ya je shi da Allah in ko ba Allah yake goyon baya ba ya je Allah ya sani to menene sai an yi musu ha a rigima a rika jin haushin juna wani ya raddi a wani masallaci wani ya raddi akan wani masallaci kuma duk yan siyasan nan za su tafi su kyale mu mu ko muna nan mu ne muke da abin da mutane suke bukata duk malami idan ya fahimci ya fahimci siyasar duniya ga baki ɗaya to bai kamata ya tsoma kanshi a ciki zai zo yana rigingimu ra'ayi wannan zaka zama kana da ra'ayinka amma ka ce diman da'iman ce ka ta rigima har ka shiga malami ya zama dan siyasa kai ne zaka zuwa wata jam'iyya ta gece kai kai ne mai buɗe taro da addu'a wallahi malami ya lalace a waɗannan siyasosin namu ne zaka zo kana bi wai a ce wai kai malami kai ne wai zaka je kana buɗe taro da addu'a ya kamata mutum ya makan shi hankali za su yi su gama su ɓata ka ko ka ɗauki nauyi wai ka ce za ka tara mutane ka musu jawabi wai wai wai wai wai za ka ma malaman islamiyya samina su zaɓuwa ne akan ne akan ne ko ka ce za ka ma malamai wai wai wai za ka fahimtar da malamai ka tara malamai ka fahimci su wa a fahimci wani mutumin kirki ne a zaɓe shi ina ruwanka ya je abin shi da kanshi in shi mutumin kirki ne ya bayyana amma mutum zai ya zubar da mutuncin shi a banza a zo a gama kai kake da abin da za ka faɗa gyara zaman ka kai kake da abin da kake ake bukata har abada ana da bukatar ka al-imamu al-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yace bukatan mutane ga sanin addini tafi bukatar su da tuwo abinci da suke sha yace kai tafi bukatar su da numfashi ma domin in numfashi mutum yana numfashin sai shari'a shari'a ta koya maka yadda za ka yi numfashi to dan ne za ka zo ka bi 'yan duniya wanda su ba Allah bane a zuciyarsu su zo su yi wasa da imaninka ka bata da ƴan uwanka shikenan lokaci ya zo ya wuce shikenan ba daidai bane wannan lokaci bai yi ba ba wata siyasar da mutum zai zo malami je yanki wani katin wata jam'iyya ba wata jam'iyya da wani malami zai zo ka je kai zaɓe ko mutanen kirki da suka bayyana ka ce a zaɓuwa ne mutumin kirki in kaga za ka iya in ba za ka iya ba kai gum da bakinka in zai ja rigima kai shi da bakinka shi kenan tunda dai ba ba abubuwa bane ake yi da kai dama ba a dauke ka wani abu ba an ce ma siyasan nan fa ba taku bace an ce siyasan nan ba ta malamai ba haka suke cewa in ka zo kana magana da yan siyasa ce kai ba ta kai ba dan siyasa bane to ka fahimtar da jama'a me siyasa amma ba wai ka ce kai za ka zo ka gaito a ce ka zo ka ce kana tara mutane a fahimci ne mutumin kirki bane wani ma Allah ya riga ya shaida cewa mutumin banza ne kai kuma kana zo ka ba da shaida ka ce mutumin kirki ne aw shirifa bihi wujuha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi ko kuma ya karkato da fuskokin mutane zuwa gare shi fallita tabawa maqadahu minan nar to tanaji wajen zaman sa a wuta duk wanda tunaninsa iliminsa da yake dan ya jayayya ka jayayya ba ta da amfani musu bai da amfani ka kyala ka kyala in za ka yi bayani a gane ka yi in bayani zai zama na musu kai ka kyala mutane shi ce mun gane alhamdulillah rabbil alamin shi kenan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم مالم ماتن أوري ما سدن جنت جمزا جنس يا شي تولنا idan ta ce ita matar wance ce ba laifi ba ne gashi kan ana karanta ana cewa an ummi habibata sai a ce me zaujin nabi sallama in ta ce mrs ko ko ba haka ba ne mrs na nufin matar shi ko to ba laifi ba ne misali sai wata sunan mijinta tanku ita kuma sunan Talanti sai ta ce lantimitis tanku shi kenan kamar ta ce lanti zauju tanko kenan ta yi daidai amma ta danganta kanta zuwa gare shi kai tsaye kawai a matsayin kamar uba to bai halasta ba mun gane kun ga maganar a shirba bakar abu abdullah abu zaidin dinan da ya ce sai an ce binin nan ko kun tuno kun ga binin nan ko kaga yanzu nan ya zaka ka bambance in ta ce in ta ce lantitanku ya zaka ka bance cewa mijinta ne ko babanta kaga sai ta sa bintu tanku ta zama yasa. in ko ta ce eh, ta ce zauju tanku kaga matarsa kenan in ko ta sa ba fa to wanne ya fi kenan sai shirin kenan kawai abinta <laughs> ko mace idan tana al'ada za ta iya yin kwalliya da kunshi ga mijinta an yi mini tambaya ne na ce ba ni da masaniya da hujja game da yin ko rashin ah to mata tana haila shi ke zai ta zauna kazan kazan ai har turare ma akwai idan mata suna haiza har akwai turaren haiza wanda za su yi amfani da shi ba za su riƙa ƙarni ba So daga ba laifi ta yi za ta yi kunshi za ta yi komai nata mun gane ai za ta yi sai ta zo na kazan kazan an yi kama da da yahudi kenan yahudi ne idan matansu suna haiza sai su ƙaurace musu ba su ba su ba za su ci abinci tare da ita ba in ta dafa ma abincin ba za a ci ba ɗaki ɗaya ma ba za a kwanta tare ba shi yana wani ɗaki ita tana wani ɗaki su kuma kiristoci nasara su kuma komai bai ba. musulunci sai ya tsaya tsakiya tunda musulunci ya ba da dama cewa ya halasta mutum zai iya rungumata to kaga ai ya halasta kenan te wanka ba na tsarki ba domin bata fita cikin jini ba ta dai tsaftace kanta Da abin da kuma ke sa kwalliya ta kwalliyar ta ba laifi ba ne mm. alaikum salam to me li'ani ko khuli'i kake tambaya to wala <laughs> ba <laughs> idan ya hada khuli'i da lu'a da li'ani muje kai sabal da baka ko mm. Mm. muje je kawai tambayar da za ka yi shin yanzu gwada jini yana kora la'ani wannan matsala ce da har yanzu malamai suke saɓani a kanta inda kuna bin abubuwa in mutum zai tuno da kes ɗin safiya tun tudu da aka yi ai abin da ya faru ce, ai ta faɗi wanda ta faɗi wanda ya mata ta ce shi ne mata ciki ko ta faɗi wanda ta ce ta zargi wani ta ce shi ya mata ciki ya mai lalata da ita ta samu ciki alƙali kuma yanke hukunci ya saki wancan ita kuma aka ce an yanke mata hukuncin kisa a sakkwata aka yi wannan yan rajin kare haƙƙin yan adam suka ce ai ba za a kashe ta ba sai dai na farko a haɗa su su biyu tunda ta riga ta ambace shi shi kuma alƙali ya ce ba hujja da ta bayyana su kuma suka ce a lambaran sai a zo a yi test alƙali ya ce musulunci bai san test ba to ƙarshe dai ka san haka aka yi ta yi suka ci nasara ko ita ma dole aka sake ta da aka sake ta suka ɗauke ta suka tafi da ita turai aka tafi da ita eh, abin nan ne ko italy ko aka je da ita italy aka dawo aka ce an bata kuɗi kaza kaza kaza kaza za ta fito gidan rediyo ta ce ko sa ɗaya ba a bata ba to a lokacin akwai marganya lela dogon yaro Allah ya ji kanta an ce su suka yi ta wannan abin ta rasu ma hasina mauta ko mm, la tasubbu al-amwata fa tu'zul ahya'a la tasubbu al fa innahum ila ma to Allah ji kallai da dogon yaro amma dai tana cikin waɗanda suke wannan abubuwa ko da ka isna il ma'rufa kai ta zukara bihi ba'da mautika to to ka gani to wannan mas'ala ce da ake da sabani akan ta gaskiya har yanzu kuma ni ban da mawkifi gaskiya akan ta har yanzu amma na yi karance-karance a kan shin test ana amfani da test a wajen wannan kasan akwai dna test shi kan shi albasma ba eh albasma albasma ko albasmatul yadawiyya ko dai albasmatul khalqiyya dna test to shi kan shi shi kan shi ana da sabani a kansa wajen tabbatar da ɗa ko kore shi mas'ala ce khilafiya tsakanin fuqaha ummu na wannan zamanin to na biyu kuma shine test na jini ka san akwai DNA test da shi da da DNA test da blood test na gano na gano genotype wanne fi karfi DNA to na DNA ma ana da saɓani a kansa balle na jini ka fahimta to sai dai mu haƙura zuwa wani lokaci amma ko yanzu ko ka ba da fatawa a waje nan ka ce a je a yi alƙalin har yanzu za a dawo maka da shari'a kani alƙalin na Najeriya ko ka je yanzu misali da za mu ba da fatawa mai maili zuwa ga malaman da suka ce ana yi za a iya amfani da DNA test ko blood genotype test a ce an gano to to to ko an je kotunan mu har yanzu ina jin ba su sani ba ba su da wannan ba ba su da ba su yadda da shi ba ita kanta safiya ai ba wai an yi amfani ba tes din bane tes ba zai yiwu ba shi kenan saboda haka suka san yadda suka yi suka yi ta yi aka yi tar jingimu har daga baya ta kubuta kun gane ai shi ne amma ba wai test ɗin ba ne aka yi ba test aka yi ba don ko da an yi test na safiya tun gartudu abinda zai faru shine ko dai a haɗa su a kashe su in ya taɓa aure in bai taba aure ba kuma a mishi bulala ɗari ko ko kuma a test ɗin sai a gano cewa ba shi shi ba shi ba lalata ya zina da ita ita kuma za ta tsira kaga ba za ta tsira ba to kaga ba test ɗin aka amfani da shi wajen kubutar da ita ba abubuwan su ne dai nasu na human rights activism suka je suka san yadda suka yi suka fitar da ita ba a yanke mata hukunci ba kafin ta so da ka babu man da ni man da man da wani mawkifi a kai a sheikh abin nan wahbatu zuhaili ya kawo wannan mas'alar ina jin da tsawaitawa a cikin littafinsa al-fiqhul islami wa adillatuhu ya kawo ya tattauna akan wannan mas'alar sannan akwai malamai da yawa da suke bincike akan wannan waɗanda suke da rai akwai wani malami alkali a saudi arabia da ya rubuta littafi ma shi akan wannan sannan na san wasu malamai guda biyu a masar duk ina da littafansu akan albasma din dna test eh. amma dukkanin sun kasa banin da ake da shi kuma su sun rinjayar da abin da suke ganin daidai amma da kana da Allah har yanzu ban da mawkifi eh, ina kan katanga hmm.

Tuba suka kawo mace ta danganta kanta zuwa ga mijinta yanzu ba ma danganta kai suke da mijinta ba a sonem din shi ko ba haka ake a siyasa ba ga yana muna ji a rediyo ba sai a faɗi sunan mata sai a faɗi sunan baban mijinta kawai a haɗa su tare wannan ɓanna ce babba suka ba za a yi ba sannan kuma akwai jahilan mazaje akwai matar ta faɗa mun sun je asibiti da mijinta ta je wajen ba da suna ta faɗi sunan babanta yana gefe ya ce ba haka ba ne ya ce ni ne ya ce kaza suka da gida ta mata bala'i ya ce yanzu a wajen babanta take da za ta yi amfani da sunan shi kaga wannan jahilci amma alhamdulillah tsakanin da Allah ma ana fahimta sosai dan abin na canzawa sosai canzawa kuma ku ji wani abu ku rika faɗa ma mata in mace tana amfani da sunan mijinta to ya fito nan asiri duk ranar da mijin nan nata suka rabu to sai an gane don ba za ta ci gaba da amfani da sunan shi ba a wannan a gidan rediyo kun san wata mata da sai ta samun wannan matsala masu bin gidan rediyo tun ta rasu Allah gafarta mata ta canza suna kai su wajen hudu a gidan rediyo ta rasu Allah jikanta ba ita ba ma wata ma daban to in sunan baban take amfani da shi me zai faru da ita hmm? shi kenan ta huta sunan baban da take amfani da shi kaga ta huta so daga duk abin da shari'a ta ce mutum ya bi shi ya fi sannan kuma amfani da sunan uba ta shirifi ne ta ne domin mutumin da bai da uba a cikin al'umma kaga ai damuwa yake shiga bi ilimin shi a malikiya ba zai zama liman ba ku naɗa ɗan zina liman hmm? kaga ai da damuwa haka mutane za su rika cewa liman ne amma kuma ba a san baban shi ba kaga wani na iya cewa wallahi in ya shiga sai na jawo shi wurin yadda mutanen masu ci amma ne laifin shi a ciki shi muna da laifi sama kaga an ja masa to shi ne in wannan sau da ka amfani da sunan babanta shine yafi daidai ud'uhum li aba'ihim ko aqsitu inda Allah ba gana cewa takardu shi yasa ta a makaranta da yasa ta a makaranta ba a ce ta amfani da sunan shi ba ta danganta kanta zuwa ga babanta shi kenan amma idan akwai tsari na a nuna alamar cewa matarsa ce kaga a French na san suna da wannan a French suna da wannan ina jin madam in kaga an sa madam ne nake jin ko na manta haka ne ina masu faransanci alaliyan faransa ni ban ma karɓi na tiket ɗin nawa ba ai so <laughs> kai baka gama ba da amsa ba kuma ka shigo da wata tambaya ina masu faransanci su suna da wannan tsarin suna bambanta tsakanin matar aure da kuma matar da ba ta aure ba ko a turanci ma na ingilishi ana yi a takardu, to in dai an sa alamar da ke nuna matarsa ce ba laifi amma a bar shi kurman baki kuma an san ba matar shi bace kai sunan matar shi ce ya je ya sa mijinta ne shi bai halarsa ba sai dai ta sa sunan babanta shi nan. amin a ba ni ba mm, mm. ya mm, amfani da na gane tambayar ka ya ba shi kyauta ya ba kyautar ɗa malam na ila la yu habu ka ba da kyautar ɗan ka ba a ba da kyautar ɗa ya ba shi daga yayi ga shi ne su hayyuka sunan baban shi zai yi amfani da shi ba sunan kanin baban shi ba ya amfani da sunan baban shi wannan indin mutane suna sanin karatu ba za a samun irin wannan matsalar ba ba ya raina abin da yake yi ba ne a'a amma ya fi shari'a ne bin shari'a ko ya fi a daɗaɗa ma wani rai saboda me zai amfani da guda uku sunan wa ya sa sunan baban shi da kuma sunan kanin baban shi ya sa sunan baban shi ya sa sunan kakan shi mana shi ce nan wane dan wane dan wane shi ce nan ya huta wasu abin yana musu nauyi da wani abin nauyi a ciki shari'ar musulunci haka take ita kuma akwai hikima a ciki yanzu da ya zo ya ta amfani da sunan shi shi kenan sai ya mutu sai ya zo ya ce ai shi ma baban shi ne shi ya ce to har da shi za a raba gado ya ta da rigima ya za a yi da shi shari'ar musulunci tana kara nasaba nasaba tana cikin abubuwa guda biyar ko shida da malamai suka lissafa su a matsayin abubuwan da gwamnati ma wajibi ne ta tsare ma mutane su to daga cikin tsara nasaba akwai danganta mutane zuwa ga iyayensu ba waɗanda ba iyayensu ba so da akwai haɗari a ciki yanzu mun wanda ake ba da labarin mutum wai ya mutu sai ce duk wanda ya zai ce shi dan shi ne a bashi gado ko ba ku ji ana faɗi ko da gaske ne ko ƙarya ne oho akwai wasu a Najeriya na haka aka faɗe su ba sai na faɗi sunan su ba masu bincike a cikin ku sun sani an ce wani ya ce duk wanda ya zai ce shi dan shi ne to a bashi gado kaga wasa da nasaba ne wannan yaushe zaka ce duk wanda ya zai ce shi dan ka ne bayan ka mutu a bashi gado ta ina ba bayyana shi sai a zo a yi ta rigima ah. komai a shari'a ta iyakance shi an san suwaye za su gajuwa ne an san suwaye waɗanda ba su da gado to dan me za mutum zai je ya makato fitina ya makalo fitina ya je ya sa wanda ba dan shi bai ce mishi dan shi wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ajma'in na manta in faɗa muku wannan littafin mun kusan gama shi bayan fadl ilmi salafi ala ilmi al-khalas mun kusan gama shi bai wuce shafi shafi biyu ba in kila mun yi wuta kila sati biyu nan gaba mu gama shi ya danganta da bayanan da yake dauke da su ba dai wasu bayanai masu tsawo a ciki sau daga littafin mun kusan gama shi mun yi alkawari cewa za mu sa littafi ɗaya daga cikin littafin ibnu taymiya ko mun yi abin nan kowa ya je neman rabul malam an al'immatil a'la shi zamu yi sannan waɗanda suke ƙasa ƙasa wadanda dillin tafan baya ba a yi da su ba to za mu san yadda za a yi a rage lokaci su ma kuma a samu musu ko littafi ɗaya ko biyu sai ya zama an yi sai ya zama an tafi da su an ɗago su mun gane to shi wannan amma dai wannan dai na kusa kusa a nema shi kuma wannan kila zuwa sati ne zuwa za mu ga abin da zai yiwu insha Allah an ce ana samun littafin so da ka sai mutane su nema eh? kai ne kake nemowa sai ka nemo <laughs> akwai to an ce za a samu sai nemo mu wasu bahanakan lahun mu kuma an